our marketers were denied access of selling their farm products selling their fish ya ce an haramta ma 'yan kasuwanmu harkokin kasuwancinsu da sai da amfanin gonarsu da sana'ar sai da kifi da sai da shanu duk da sunan samar da tsaro bisa girmamawa ya kamata jami'an tsaro su sake tunani a kai a cewar gwamnan three local government areas are very key ya ce akwai wasu ƙananan hukumomi guda uku masu mahimmancin gaske wadda suka hada da karamar hukumar kukawa da garin baga da kuraskawa da kuma cikin garin kuka wankanta, da dole a sake karɓo su ya kuma kasance akwai jami'an tsaro a cikin su. Right now we 500,000 population in without doing anything. Ya ce a yanzu hakan akwai mutane fiye da dubu ɗari biyar a garin Manguno da ba su da ayyukan yi da wasu dubu ɗari uku a garin Gajiram da dubu ɗari da hamsin a garin Mobar wadda dukkaninsu ba su da abin da suke yi kuma wannan babban barazana ne mana kuma ana iya saka cikin aikin 'yan Boko Haram cikin sauƙi. wanda mafita zai kasance mana da wuyan gaske ya ce a yanzu hakan 'ya'yan kungiyar boko haram na garin tumbos duk musan mabuyansu mun kuma san inda suke kuma a shirye muke mu ba ku bayanan inda suke kuma idan ba an share wannan gari na tumbus ba ba za a samu zaman lafiya ba a arewacin borno we have to be so we can open the road one day gwamnan ya ce ya kamata mu zo masu jajircewa don bai kamata a ce an buɗe hanya kwana ɗaya kuma a ce yayin ƙungiyar boko haram sun zo sun harbi mutum ɗaya zuwa biyu washe gari a ce an sake rufe wannan hanyar ba wannan kamar muna ja da baya ne ko kuma muna mika kai ga 'yan kungiyar boko haram a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum na farko dai sai da ministan harkokin tsaron mai zanar bashir magashi mai ritaya ya shaida a gwamnan jihar borno cewa ya zo ne da kulla zangantaka tsakanin jami'an sojan najeriya da kuma sojojin kasar chadi da yanzu hakan ke ci gaba da yaki da 'ya'yan kungiyar boko haram a yankin tafkin chadi ne nigerian government is doing best to provide the resources both human and capital and equipment to ensure Uh, uh, ya ce gwamnatin najeriya tana iya nata kokari wajen samar da kayan yaƙi da kuɗaɗe da ma ma'aikata don tabbatar da cewa an kawo shan wannan matsala na 'ya'yan ƙungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya fitina ba sun ƙarshe ba har yi